muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da lol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai alfa rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan dare, barkanmu mu kuma da yammaci. Yau Asabar 29 ga watan Disambar shekarar 2018 yusuf aliyu harande ne tare da ibrahim ka'almasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabata muku da shirin namu har ila yau dai a cikin shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto na musamman a kan jimami da ta'aziyya na tsohon shugaban Najeriya marigayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari Bayan nan sai Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar muna da shirin shi na jawabi daga dattawa. Daga bisani, Murtala Faruk Sanyinna zai shigo don gabatar muna da labaran tamola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ya saurare ga labaran. wani yakin da ya barke yau asabar tsakanin sojojin Somalia da mayakan al Shabaab ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a cewar shaidu da kuma jami'ai faɗan na kudu maso gabashin somaliya ya barke ne bayan da wasu mayakan al Shabaab ɗauke da muggan makamai suka yi yunkurin murkushe wani sansanin soji da ke yankin bay wani jami'in gwamnatin somaliya ya gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sojojin sun shafe sa'o'i shida suna ta fafatawa da mayakan alshabab waɗanda suka kai hari kan sansanin daga sassa hudu sun kai mana hare-hare eh, daga sassa hudu da niyyar murkushe sansanin namu da misalin karfe bakwai na safe bayan fafatawa mai tsanani na tsawon sa'a biyar mun yi galaba kansu muka fatattake su a cewar kanar umar usman muro shugaban amurka donald trump ya rubuta ta kafar twitter a yau dinnan asabar cewa da shi da shugaban china xi jinping sun yi abin da ya kira wata tattaunawa mai tsawo da kuma muhimmanci ta wayar tarho kuma wannan ya kai ga wani babban ci gaba a hulɗar cinikayyar china da amurka kasashen biyu sun yi ta fafatawa a fagen cinikayya a mafi yawan tsawon shekarar 2018 inda suka yi ta kakaba ma juna takunkumin ramuwar gayya wanda ya shafi kayakin biliyoyin daloli trump da shi sun gana a watan disamba inda suka amince su daina ci gaba da kakaba ma juna takunkumi a yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan sabbin yarjejeniyoyin cinikayya wakilan harkokin cinikayyar wato na kasashen biyu za su gana a watan janairu ko da yake ba a bayyana ranar ba kafafen yada labaran gwamnatin china sun ce shugaba shi ya gaya ma trump a yayin tattaunawar ta yau dinnan asabar cewa yana son hulɗar amurka da china ta ta'allaka kan haɗin kai da aiki tare da kuma jituwa yayin da kungiyoyin mayaka daban-daban ke harmar jan daga a muhimman fagagen yaƙi ganin amurka na shirin janye sojojinta daga siriya jami'an sojin amurka sun yi gargaɗin cewa babu fa wani abu da ya canza a fagen yakin a ƙalla zuwa yanzu jiya jama'a amurka ta yi watsi da ikirarin cewa sojojin siriya sun fara kwace sassan birnin manbij na arewa maso gabashin siriya wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake tsakanin dakarun hurdawa masu samun goyon bayan amurka a ɗaya gefen da kuma ƙasar turkiya a ɗaya ɓangaren bayan da kurdawan ƙasar siriya suka buƙaci a yi hakan a wata takardar bayani sojojin siriya sun ce su fa sun fara kwace muhimman wurare suka kara da cewa suna masu bayar da tabbacin niyyar kare dukkanin 'yan siriya da ma sauran mutanen da ke wajen to amma gamayyar sojojin da ke yaƙi da isis ƙarƙashin jagorancin amurka ta mai da martani ta kafar twitter cewa sam babu wata alamar da ta nuna wannan ikirarin na sojojin siriya gaskiya ne to karfa sha'aba ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar koko hukumomin masar sun ce jami'an tsaron kasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su arba'in a wasu samami uku da aka kai a lokaci guda a yau asabar a giza da kuma arewacin sinai wannan na zuwa ne kwana guda bayan da wasu 'yan yawon bude ido 'yan kasar vietnam masu uku da kuma wani dan kasar masar mai masu jagora suka mutu bayan da bom ya bararraka motar bus ɗin da ke suke ciki daura da giza labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a ɓangaren rahoto da muke tafa da shi kuma, iyalai da al'ummar jihar Sokoto ciki da wajen Najeriya baki ɗaya na bayyana da su ga baki ɗaya al'umma ko kuma iyalan wannan mamaci tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. wanda ya rasu jiya aka kuma yi sa kamar yadda addinin Islama ya tanadar. Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan ta'aziyar. isowar gawar marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari kenan a babban filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar na uku da ke sokoto inda gwamnan jihar aminu waziri tambuwal da mataimakinsa da ma wasu manyan jami'an gwamnati suka tarbi gawar da ke tare da rakiyar iyalan mamacin gwamnatin buwan na cike da alhinin al'amarin dona allah wa ilaihi raji'un wannan babban rashi ne wanda dukkan mu najeriya muka yi na wannan dattijo shugaba jagora abin misali muna fatar allah ka bi ayyukan shi alkhairi ya gafarta mishi kurakuran shi babu shakka dukkan mu babban rashi an wuce kai tsaye zuwa gidan marigayin da ke garinsa na haihuwa wato shagari inda aka gudanar da sallar jana'iza. binne marigayi shehu shagari a cikin gidan nasa jim kaɗan bayan sallar jana'izar kana kuma dakarun sojoji da tun daga filin jirgin sama suke ɗawainiya da gawar suka yi atisayen ban girma tare da harbin sama jana'izar ta marigayi tsohon shugaban kasa ta sami halartar tawagar gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha da kuma gwamnonin jihohin kebbi da zamfara kazalika da tsofaffin gwamnonin jihar sokoto a tahiru dalatu bafarawa da aliyu magatakardawa wamako ministan shari'a abubakar malami na daga cikin tawagar ta gwamnatin tarayya marigayi alaishehu aliyu shagari ya taka gagarumar rawa na ganin da cewa an shuka mu'amala wadda ta dangaci shugabanci irin na adalci shugaban shugabanci irin na tarayyar jama'a shugabanci na shawarta jama'a da ganin cewa an yi adalci an ɗora kasa kan kyakkyawan gurbi na ainihin bunƙasa tattalin arziki da ci gaba. shi ma dai gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar da tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru bafarawa duk sun yi sharhi dangane da wannan rashin. Ubangiji Allah shi shiga hawa Allah shahe mashi wannan rashi duk ya shahe mu duk mu duka mun ya sada amma a matsayin na musulmi ba abin zamu cewa sai mu ce mun gode Ubangiji Allah shi shiga hawa da iyalin shi. Wazirin Sokoto Farfesa Sambo Junaidu shine wakilci mai alfarma sarkin musulmi da ke kan hanyar sa ta dawowa daga kasashen ƙetare haka kuma akwai shugabannin majalisun masarautun jihohin Kebbi da Zamfara wato mai martaba sarkin Gwandu da kuma sarkin Zamfara Anka kazalika da dubun dubatar jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sarkin mole ubangala gala ma ba ya ba ba Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma bari na koma gefe ɗaya don na ba Ibrahim Kalmasi Garba dama ya gabatar muna da shirin sa na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa rundunar yan sanda ta ce ta damke mutum biyar da take tuhumar su da kisan gilla ga air marshal alex bade duk da an bada labarin kamar an samu bambancin ra'ayi a miyatti allah kan siyasar da sha tara shugaban kungiyar ardon zuru ya ce taron su na abuja don haɗin kai ne kawai hilanin mu da ba su rijista yanzu sun yi rijista katin nan shine makamin su na zaben shugabanni na gari waɗanda za su taimaka ma al'umma an yi bikin kirsimeti na bana lami lafiya inda fasto simon Doli ya faɗi muhimmancin lokacin. Ya kamata mutane su yi rayuwar da ta dace ta irin abin da shi Yesu ya yi a duniya lokacin da yake raye. Jibius ta ɗora kafa da hannun roba kyauta ga nakasassu dubu uku da ɗari shida kamar yadda jagoran shirin Abdullahi Digi ke cewa. In mu tsaya haka ba za mu ci gaba. Insha Allahu ko bayan bamu nan ƴaƴanmu da ƙannanmu za su ci gaba. Yayin da shugaba Buhari ke watsi da cewa wasu sun kwace gwamnatinsa, Atiku na nana ta cewa ba lallai sai ya shiga Amurka ya zama shugaban Najeriya ba. Nasura da Malika mura murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne sarki malaman duguri kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma rabaran dan juma adamu na ekwa church kano ga sheikh ibrahim duguri to a jama'a masu sararinmu a mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da allah ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya kuma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsuri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin gidan kana da bukatar auren matar amma yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai bukaci cin abinci zai bukaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu na nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ba wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya samu dace shi kuwa rabaran dan Juma Adamu cewa yi ina eh, yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka kiran da zai yi ga mu al'umma ta najeriya shine shugaba abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na mu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a mu. to a cikin yanayi da shi jihar buhari ya ɗauka abin da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatanmu shi ne a gare shi da sauran makarabansa matafaka ga gaskiya a ciki ba ci haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin kasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa, to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shine babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗar mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma littafi mai tsarki roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gudun allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bari mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu. allah ya ajiye mu a najeriya a najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu. da haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar allah ta ce a cikin littafin attaura ta musa cewa kada ka yi kisan kai ubangiji allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai da haka yana kira gare mu kirista da musulmi da sauran kabilai fulani da sauran mu sani cewa mu halitta allah ne kuma allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to zara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah to bari mu yi balas ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashinta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga ƙasarmu najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaran shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban ƙasarmu mu sani allah ne ya bashi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba yawa da allah baya son sa da shugabancin najeriya nan sai mu tuna sau nawa ne ma kuma allah da ya ba lokacin ba ne bai bashi ba to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasarmu najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya a kowanne yanayi mu roƙi allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke su na fata ubangiji allah ya ɗauki shugabanci ni mai magana saboda ɗan juma'a da mu ekwa bishara wasan lambuwan kano na gode. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da To a gaida ka almasi garba yanzu kuma ga labaran tamola a takaice. Wasanni a takaice. wasan kwallon kafa mata na Najeriya wato Super Falcons sun bayyana bukatar basu wadataccen lokaci da za su shirya sosai kafin tashin su zuwa kasar Faransa domin fafata gasar cin kofin duniya ta mata. an tsara kungiyar matan ta najeriya za ta fafata gasar kasashe hudu ta cin kofin kasar sin a watan janairu da kuma shahararriyar gasar kofin cyprus a watan fabrairu duk kafin soma gasar ta cin kofin duniya bayan ficewa daga gasar ta shekara ta 2015 tun daga matakin rukuni 'yar wasar najeriya ungozi okobi ta ce ya kamata a ƙara yawan wasannin sada zumunci da ƙungiyar za ta buga domin ba ta damar ƙara kimtsawa domin tunkarar gasar najeriya tana a rukunin a na gasar ta duniya ne tare da ƙasar faransa mai karɓar bakuncin gasar da norway da kuma koriya ta kudu ƙungiyoyin ƙwallon kafar crystal palace da huddersfield da ma brighton duk suna zawarcin dan wasan liverpool dominic solanke a zaman aro akwai kuma rahotannin cewa wasu kungiyoyi a wasu gasanni a nan ingila suna da sha'awa a kan dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa solanke wanda ya bugawa babbar kungiyar kwallon kasar ingila sau ɗaya tak a shekarar da ta gabata ya koma liverpool ne daga kungiyar chelsea a shekara ta 2017 to sai dai tauraron sa bai haska ba kamar yadda aka sa rai kuma har kawo yanzu bai iya shiga zubin farko ba a wasanni a wannan kakar wasannin To a halin da ake ciki kuma kungiyar ta Liverpool ta kara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta karbi bakuncin Arsenal ta kuma lallasa ta da ci biyar da ɗaya. Sakamakon wasan ya bawa Liverpool din adadin maki hamsin da hudu, tare da tazarar maki tara tsakaninta da Tottenham da ke bin ta a tebur. Kocin Manchester United na riƙon kwarya Ole Gunnar Solskjaer ya ce tauraron dan wasan kungiyar paul poba ya dawo da haskensa kuma yana more zamansa a kungiyar bayan wucewar tsohon kocin sa jose mourinho a can baya an yi ta samun takun saka tsakanin poba da morinyo lamarin da ya sa tsohon kocin ya yi ta ajiye shi a benci abinda soldier ya ce san bai dace ba ko a baya bayan nan poba ya zura kwallaye biyu a wasan da united din ta doke huddersfield da ci uku da daya a fagen wasan tennis kuma za a baiwa 'yan wasan maza damar hutu na mintuna goma a wasannin gasar tennis ta australian open mai zuwa idan har yanayin zafi ya tsananta a watan na janairu mai zuwa masu shirya gasar sun lura da tsarin tsananin zafi bayan da yanayin rumfuna ya kai 40 a ma'aunin digiri celsius a gasar shekarar nan mai ban kwana ta 2018 za a soma gasar ta australian open a ranar 14 ga watan janairu mai shigowa a birnin melbourne murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sakkwato nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe uku da minti hamsin da hudu na yamma. Masu sauraro ga wata muhimmiyar sanarwa. Masu mu albishirinku. yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Ba san yi ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana na ranka me za ka ce kanshi shi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta wannan ya nuna demokaradiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni yi su faɗi abu ɗaya. Najeriya a magana Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika. to me zan je ma in yi amerika ne to sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar 1 ga watan janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari na gidan ƙasa yake kwana wayo ga 'yan baya ɓace a kan hanya. To sai a tara a shirye-shiryenmu na ranar ɗaya ga wata, yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaici. To a takaice wani yakin da ya barke yau asabar tsakanin sojojin Somalia da mayakan Alshabab ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a cewar shaidu da kuma jami'ai. faɗan na kudu maso gabashin somaliya ya ɓarke ne bayan da wasu mayakan alshabab ɗauke da muggan makamai suka yi yunkurin murkushe wani sansanin soji da ke yankin bear shugaban amurka donald trump ya rubuta ta kafar twitter cewa yana ƙoƙarin ya sasanta batun wato cijewar a bangaren ayyukan yi a wato ma'aikatu na amurka da 'yan da muddin dai suna shirin a haka ɗin. to amma 'yan damakarar sun ki bashi goyon baya a cewar shi hukumomin masar sun ce jami'an tsaron kasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su arba'in a wasu samami uku da aka kai a lokaci guda a yau asabar a giza da kuma arewacin sinai wani jirgin ruwa mai dauke da bakin haure wajen 310 'yan asalin afirka waɗanda aka ceto su a teku nesa da gabar libya ya samu kai su tashar jirgin ruwan algeciras da ke kudancin spain bayan da ƙasashen malta da italiya suka ƙi a ah, bashi damar shiga yankin ruwansu. su shugaban amurka donald trump ya sake barazanar rufe kan iyakar amurka da mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin da amurka ke baiwa kasashen honduras da guatemala da el salvador muddin majalisar dokokin amurka suka yi tanadar da kudin gina katanga to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Kalmasi Garba da wanda ya hada kuma ya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan namu na yanzu Mr. Carl. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙarasa kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.